uwa matasa barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan ranar Lahadi. Labarin matasa kenan tare da ni Rakiya Arimi da Gora ta fantastic kafar da Shamsu <laughs> ya kike da dama. Alhamdulillah Gora ya ne ko tanki. Gora lahiya launi. To yau miki labari. Haka ne Gora yau dai za mu buɗe shirin namu da zancen wata gasar rawa da ake cema break dance wanda kasar Nijar ta lashe. A cikin takaitaccen rahoton namu na yau za mu gabatar muku da Shamsiya Abu Uban matashiya 'yar jami'a wacce ta bunƙasa a cikin kasuwanci daga ƙarshe kuma sai wasannin matsa jiki. Gura ranakun Talata da Laraba da suka gabata a garin Maraɗi kwamitin zartarwar ɗaliban jami'ar diko ɗan Kulodo sun gudanar da zama na farko na taron matasa 'yan jami'a. Gura taken da aka gabatar da wannan taron a kai shine nauyin da ya rataya kan matasa a cikin bunƙasa kwanciyar hankali da yaƙi tashe-tashen hankali da kuma barace-baracen ƙananan yara. Mu saurari fasarar rahoton da abokin aikin Muhammad Mamman ya shirya mana. Suna da yawa ɗaliban da suka zo domin sauraron bayanai daban-daban kasancewar maudu'i ne da ke da muhimmanci sosai a gare su in ji sakatare janaral na kungiyar enun ibrahim gajiri haruna wanda ya tsara taron ya bayyana cewa a makon da ya gabata bandunawa masu dauke da makamai sun hallaka wani ɗalibi har lahira Akwai abubuwa da suke wakana wanda muka ga akwai rawar da ya kamata mu taka a matsayin mu na ɗalibai. Manufar shine samar da hanyoyin sako ya isa har zuwa ga waɗanda ba su taɓa zuwa makarantar boko ba don su daina bari 'yan ɓata gari 'yan fashi suna amfani da su. Daga nashi bangare Halidu Musa ɗalibi a fannin ilimin noma. Kwamishinan ma ya yi magana bisa shan miyagun kwayoyi da ɗalibai suke yi a aji wanda yake taɓa mutum da kuma jikinsa. Ɗalibai eh suna shan ƙwayoyi a ɓoye, alhali dai ƙwaya tana taɓa ƙwaƙwalwa. A ra'ayin waɗanda suka tsara taron an cimma gurin da aka sa gaba, hakan kuma na ba su ƙwarin gwiwar ci gaba da ilmantar da matasan Nijar. Gurin a satin da ya gabata a garin Gegime a jihar Difa aka gabatar da sallar Sumairam kwanaki biyu aka kwashe ana gabatar da shagulgula kala-kala. Haka ne gora wannan sallar tana daga cikin ayyukan bunƙasa kwanciyar hankali da zaman lafiya tsakanin al'ummomin gundumar. Ga tsokacin da suka yi wa abokin aikinmu Abdullahi Maina. Kya mu matasa ta taba mu gaskiya kuma mun ji daɗin ta sosai saboda wasa ne wanda mu tun iyaye da kakanni sai dai ka ji labari in ba shi ma mu taɓa maganin ta ba in ba ma wannan karan da aka zo har aka yi ta gaban mu. Ladu ne da aka yi sun an kakula akwai bare bari ne fulani ga su dai yaruka da yawa da yawa kaga wannan ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake kawo haɗin kai. Abun ya kayatar da mu wani ma kahin a yi uwayen shi ma ne akai an tuna tunatar da abubuwa na da kuma shine yake kawo zaman lahiya da haɗin kai gaskiya mu ma yanzu muna ɗan karuwa a ciki. Gura a satin da gabata ne aka gabatar da zama na biyu na gasar kasa da ƙasa ta rawar da ake cema break dance a CCFN Jean Rouge na nan babban birnin Yamai. Haka ne gura wannan gasar ta samu halartar kasashe guda takwas na Afirka ta kudu da kuma kasar Faransa. Ƙarin haske a cikin wannan rahoton da abokin aikinmu Ali Munkaila Usaini ya shirya mana. Abdu Maman Umaru mai lakanin B-boy Omar wanda ya kirkiro shirin ya yi ƙarin bayani kan dalilan da suka sa ya kaddamar da wannan kwambala. Manufar wannan taron shine bunƙasa sha'anin raye-raye na zamani a nan Nijar don masu wannan haraka su samu a kalle su a ƙasashen waje. Saboda ta dalilin wannan taro da yawan masu harkar raye-raye na ƙasar Nijar ana ganin su a waje ana yada hotunan su da bidiyo da ake yadawa a bisa kafafen sadarwa na zamani da kuma samar da wani asusun tsakanin mawaka na waje da masu harkar rairayi na ƙasa. Bana saɓan shekarar da ta gabata ƙasar Nijar ta zama zakara a sashen maza bayan da ta share shekaru tana ƙoƙari. Dudu Isaka Ibrahim mai lakanin B-Boy Song zakaran wannan shiri karo na biyar ya yi bayani dangane da nasarar da ya samu a gaban ƙasar Benin. Gaskiya abun farin ciki ne a gare ni saboda mafarki na ya zama gaskiya. Abun bai zo da sauki ba saboda abokin karawa na yana da kwarewa amma tare da kokari da goyon bayan 'yan nijar na samu nasara ta dalilin su ne na zama abin da na zama wannan kokari da matasan 'yan wasan nijar suka nuna a wannan kwambala na nuna cewa wasan rawa a nijar na samun wurin zama sosai da dama daga cikinsu tuni suna da kulab na rawa inda suke koyar da wasu matasan Yanzu kuma sai takaitaccen rahoton namu na yau gora mu gabatar muku da Shamsiya Abu Uban Dawaki. Matasha ce gora wacce ke karatun kulawa da masana'antu a aji na biyu. Sannan kuma take kasuwancin sayar da kayayyakin gyaran jiki. Ga dai fasarar rahoton da abokiyar aikin Maryam Adai ta shirya mata. Yar shekara 22 Shamsiya Abdu Uban Dawaki matashiyar uwa ce da ke cikin sararin gudanar da aikin sana'ar kayan kwalliya. Tana da salon kwalliya kwalliyarta na kanta da ta malakanin Glowing by Shamsiya. Bari mu ga ire-iren mayukan shafi da wannan matashiyar ke sarrafawa. Ina yin mayukan gyaran jiki su sabili mai na huska da na jiki da sauransu. Muna yin su ne da kanmu a gida, ba mu da wata na'urar sarrafa shi. Tun tana karamar ta Shamsiya har ta girma tana son ganin ta zama matashiya mai masana'anta wannan gurin ta inganta shi sai da ta bibiyi samun horo daban-daban kuma ta samu diploma diploma a kai. Ni tun can ma mace ce mai son yin kasuwanci. Daga nan ina yin 'yan sabulla na gida. Ina dan haɗe-haɗe na na sabulla kala-kala. Da na ga abin yana tahiya daidai sai na shiga ɗaukan horo kan yadda ake haɗa sabulla tare da sinadarai daban-daban. In saka cikin kwalaye sannan kuma in liƙa tambari na. Matsala ta farko da za a iya gani ita ce mu'amalar mu da abokan ciniki. Wasu suna cewa sai ka ba su wa'adin lokacin da idan sun yi amfani da man za su samu biyan bukata ni gaskiya ba na yin irin haka saboda kowa da nashi jikin ba dole ba ne wa'adin da wani zai ɗauka shi kuma ya yi ma wani matar matashiya na cin gajiyar harakokin da take sosai kuma kamar yadda ta faɗa 'yan mata yanzu sun fi son karkata ga samun launin fata mai bada armashi a yanzu kuma sai wasannin motsa jiki tare da asma na shina. Kwamfanar wasan petanka ta ƙasa za ta kawo ƙarshe a yau. Tsawon kwanaki uku ta hukuki daga jihohi takwas na Nijar sun fafata da juna a harabar gidan kwallo na Stade General Seni Kunce da gidan wasa na Academy de Zar. Yar wasa ta Nijar Aminatu Saini ta taka rawar gani a Madrid a ran 22 ga watan Fabrie, inda cikin segon da bakwai daƙiƙa takwas ta canye tazarar mita 60 da gudu. A fagen kwallon kafa ɗan ƙasar Espany mai murzale da a ƙetare Sergio Ramos ya wallafa wata sanarwa a ranar Alhamis inda ya sanar da cewa zai bar tawagarsa ta ƙasar Espany da ƙarfi. bayan da luis de lafiyanta ya bukaci haka dan wasan da tsakiya na psg ya bayyana cewa na sami kiran mai koyarwa na yanzu wanda ce bai kwanto bisa ni kuma ba zai yi kwanto bisa ni ba komi matsayin da zan iya nunawa ramos ya nuna rashin amincewar su da wannan mataki na mai koyarwar ya kuma bar sakonni da yawa a cikin wasikar tasa inda karar ya nuna cewa matakin da lafiyanta ya doka bai da alaka da motsa jiki kuma wasu da dalilai sun taka rawa a cikin wannan lamari a nan muka zo karshen labarin matasa sai kuma sati mai zuwa insha Allah zan bar ku da sauran abokan namu da za su zo muku da labarin faransanci.